الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبات عدي تبتع الله صلاة يتعيشي بأمين شوين يولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا شعب كراتين دقلتا فيهم الرد على الرافضة يا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mai kafin ya zo gwaji beni ko sunan da ya tsafo shi beni ya shawwal 1439 kalenda ya yi juriya na ajin daidai da tsafo gutsin ko mm. ya july 2018 kalenda ya miladiya ne man ga matlabun ne ka habila waliyin wa shuhudu matlab na ga ya ya waji ma yi biyo waliya ma yi biyo yariya na bi ma na mina kai da rasu da shi ẹlẹ jíyàwó wọn àjẹ wẹlí yàn mọ àyíbẹ kí àyàn mọ àyíbẹ èrí yàn àdé àdélé ìrajé bí wọn làkàtà bọ́ ọdẹ ọ̀hún gánwó bẹ làkàtà àyà wà pa màá ṣe àbábẹ yìí níbi òṣìyàn ni ní mọ ti kí o nga mọ ìyàwó wọn ní ẹjú mọ gá dáná wọn mìíràn ìbá àtúmù wẹlí yìí za su da shiga mu ba huyo na za wo wa yi be waliya wa yi be eriya alali mu musulunci aka jiya wa yi be wali ban church ya fanki wunna bi izni ali ne ya za zagi shawa be izni ya ya chaji wa anki hul ayama minkum salihin min ibadikum wa ima'ikum ko hmm. amma yi be eri ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga lani kai labi waliyin ya wadda ba sai waliya dabo sadaki ma dambo nga waliya ma dai tori man ga wani na min ba tumun ka bila wali wala shudu wa za wa zina bi aini wato ne ga yi zina bi ta cin qala al hilli ibn al mutahhir wa gan hum min ya fi da jo wa gan wa wala istaratu fi nikai rashidati al wali abu da min ya sharati buwa abe ke in zagi na yi rashida wacce man a ga lulo yawo agun da mini sharati ba wuje waliya wala yushtaratu da fi a ci a ga aga yari ma unji sharati ibe dan doro mini ya yawo shi kwa a mara alal kitmani lam a ga kaba e babe mi ba gibe yin zagi aga emi agun ga ya aya laa waa jin soso tsi yawo ŋutsi agyeyin ŋutsi ati ne la fi dɔ re inta ye gan wa zo ɔsi bi la ye mi ne se ta ne zi ala alimɔtɔ ti gan fɛnki owu ne bi zi ne ali ne edi ndayi ya ebe ezi nia ne ma n tsi azi fɛnɛ ma kadɔ aze idu mi ni ha wa nzawu wɔ dzi na ka ha ko. alimisalaasalam ma magan aji ila ni nika. aga ajin àwa aláàwá di kí o aláàwá jin ató aláàwá tú ajẹ́tòrí rátú da lamini náà hmm. àgbẹ̀yìn dàjí lámínú olú àwọ̀ wọn àyíbẹ̀ wẹ̀líyàn wọn àyíbẹ̀ kí àrùn wọn àyíbẹ̀ ríyàn tá wọ́n lè nà tó zina mai kaba ilimi a jiniyar musulunci an imran ibn husayn qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la nika illa bi waliyin ejiyawa sai be ya dabo a aga ji nufi wali ke ji nufi baba ndanan magina ndanan magin zagina hmm. ko zai je mulke kiyan zage wani ko kaga zane shi madan ba su kun likali ko kaga mai wuya sun ko biyo ya doshici ko ya tu nga yakin jagato ba man Sulemanu Salisu zakazan Abdullahi Muhammadu ya Ramatu laya zakazan ya ko ya Fatimatu laya zakazan ni wale ko na ga idin zaki a waliyan wanda ga na idin fidan ga walin wacce a tsawani ga idin fidan ga a na jagorin ga fofoke walin ci ba wanda ne ganin dauna wa shahidai adilin amma diye riguba na ji adili na aji fasi kyanin gole yana gbagbagan yawa eri na gaya gadon nore amma gole nga gan ci no problem wa shafi alimamu to a shafi muhammad ibn idris wa tabarani to alimamu imam al-imam tabarani abul qasim ni wa kutuni to alimamu dara kutuni sahib ilal hmm. wal bayhaqi in ba alimamu imam al-bayhaqi wa hadha وإن كان منقطعا نغتو حديثنا تونغا منقطع فإن آل العلم يقولون به man shi ajiye lokacin gani bai ne bonu je na sun da cin je support cin ya component cin doro mini ugo nan kawa ya wa ko a ga fasta shi du dai ni miri jaliku fa lam yakuna ko ya ga ajiye wayari ko fasta shi du shi dai fa lam yakuna wa in man cin bele yawa an ana bi musa daga za a bi musa kala a bi musa da ashe aliyu ga annabi sallallahu alaihi ga lani ka illa bi waliyin ya wadda bu ase bi waliyin ba lani ta fi yan wule a gangan wali da mini shiru ta yaki bo da mini shiru ta yawo maza ajiye ba maza ba ya abu anifa gayi zaji gayi zanajin baligi wuci bi hankali wuci bi hankali ni ọmọ wọn yẹn ọmọ jẹ́ ndó òjijì ni ń lè àwọ̀ báàbù yẹn báàbù yẹn wẹ̀lí na ẹgùn yọ náà máa lè dẹ̀lílì bá mẹ́yẹn súnà ìmẹ̀jẹrẹ di àgàn òkè ńgá malaka ọ̀gá dàlí tá a fi hàn àkídàjì àjà fẹ́ẹ́ tún nìkan a caja fike to ya ga el inzage luyawa sai be wali inzage luyawa wa be eri inzage luyawa wa be sadeki izama ga ngole ko izama ga ajan alula wa ne biti na wa fi biti fiya ni kal mutati ma haramu yo kila caja fe tu masala e fiki wonne je litafi akida bu e bonne mini alul bidai je da e da bana alubana na jillo bi a cin gaya nan abin ga hadisi yana ne kai labi wa Ahmadu wa ahmad wal muhammad ga gudu wa abu da da to abu da da wa tirmidhi to tirmidhi wa ibn majah to ibn majah wal hakim to al hakim abu abdullah wa qala wa kasa hati riwayatu fi an azwajin nabi riwaya ja tula na ja tazuna daga bayan miji ya annabi sallallahu alaihi wasallam aisha tana na aisha wa zainab bint jahsh bint jahsh to zainab bint jahsh qala wa fil babi babin noma an aliyin da ba sai na ali ba da ka lunga lani ka illa bi wali wa shahidai adli ga ya wadda ba sai da wali ngan bai rigu ba na yi adili ne wabna abbas ibn abbas magwarwari nabi ma wa gairi ma ku zai jaya nan wa sarrada tamama 30 sahabiyan ali le ko wuci tu sahabi jiye ilagbon o na jigbo riwari be tiyan e jiya wa sai jiyan sai ga wali a sha yanzu da wali yawon wuyi mutu watiru wa ana aisha ta radu yallah wa ana kala tun kala rasulullah ga nufi sallah a sulmin ayi mamuratin na kati na sabi beri izini wali in izagin doro na gami ni wula ya da yawo ko wuce a wa fati ta cunge za ni wace bi gairi izini wali a mai bezi ne wali ya nan fani kawuwa ba tilun yawo yin yi ci mun gane ìgbàjẹ́ láti ìlú àwá ọba ilé gan ràyíwọ́ bá jẹ́ èdè bukata ń zàjí ọ̀tọ́ mẹ́ èdè bukata yẹn bá yí ngámọ́lá musulunci òyàwó dánbó rafida shiga nakin ganci suku nikahul mutati na damini tulu wuci ko ne lajiki nan ne lajin zangi fira fi don ciwo an ci nan wale to zan cewa wato gaskiya eh, eh dala eh, ga sunna wuce shi wuce yau yana addini ya wuce wai ga socialization kirki mu da babe na wajen be socialization yana mm. wato je ba gine ne bi kwangwana amma wazi ya daga tauhidi yagwa sunsun na an ne ji sallah an ne fi azun yau an ne ji jilbabu shirutu jilbabu da nan an ne ji kazan sakwai wannan sakwai wannan ai a banga wani gado da duniya shi yanci yan e yanyan mm. a mai kwani mm. a mai kogwa mm. a mai ji ni kawal mutaci tashi eh a mai jimoli di fundun haba mana amma fondowa ji ne serious ne da dana za mu ga ce irin da ya laji kiyo ne ladi mu Allah kiyaye mu garawa shafi'i wa ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wa abu awana wa ibn hibban wal hakim ga hadis na da imam ratin na ka na sabi ga hadis wali a fanni ka wa batin zani do ne ga mila da o mai be zai yawa liya ne yawon hanyi na ko da e ga shi ba ngan wune e be wune e be master fi na wune be mphil na wune be phd na wune be kaza kaza na wune azu a ya associate professor na wune aje wune aje professor emeritus na wune aje shugaban kungiyar mata ne kila abin ga wunga aloyawo kwaga fa wa wi san wa ke da je bukata wali ne ce ungato da nayi wali ya wani qualification yau ga yau ko le ne ga ko kullu an to da musulunci ba kawai ga je professor wa de bukata ci yin zagi wace aloya wa kwa cha fa wa wa ba ji unga ji ziniya ka kaga baba wadda gobe a sanu ne zan yi wa wuce asibo na dabo ko mun gane hmm. bugan zage lamini hundu yawa imamu shafi to ahmadu ibn hanbali to al-imam abu dawud as-sijistani to at-tirmidhi abu isa ko hmm. to ibn majah al-qazwini to abu awana to ibn hibban al-busici to al-hakim abu abdullah ne sabori bata gwadi sun najibi hmm. ko hmm. wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam la tunkahu la tunkihu al-mar'atu al-mar'ata in zage lan zage yawa wala na لا la المرأة المرأة إذا جل أن in zagi lan zagi lawa wala nafsaha bi ma'ana wala tunki wal mar'atu nafsaha in zagi lamini lawa in zagi nan ya cin daci karuwa in zagi nan wai lamini uluya waya ba gin docho wa fi lafzin lafazin ne cikin allati tunkihu nafsaha ya zaniya in nan lamini wani. ya ci dace wuyo sai bugun zage lamini uluyawa sai da iziniya waliyi wuyi fanki wunna bi izini hali ni ba ka ga na so a dabo da su zaniga da dai yi na su kun ga a wo da kan ya ne da ya Allah kiyaye mu ورواه ابن ماجه والدار يعني كريمة خالد قال جمعت jama'atu tariku rakban ko ga eko jama'an da ce fi bin dasa da yari ma'ana tawaga ya zane shi dasa nan faja alati mura'afin min hunna bun amra bi ji rojulin ghayra waliyin ko hmm. in zagin doci nay sayyibuna na yi ba zaura ne jalat wani laladan fa ja'alat imra'atun min hunna sayyib ko amra wa lamaru ladan gwaye biye da rajulin gaira waliyin mun ladan gwa za ba zabari ne tunaji waliyin wa na fa an ka an cuji a wayu fa balaga zalika umar ya ga na shi ba sai na umaru fa jalada nakihu fa jalada nakiha ngole ne mafulun biyu ko mm. wal munkiha to zanan to zana puya wuya zanin ko to zana fa ni ba ta sai na murajin bulala rawahu shafi wa dara kutini ene men e gani la ba na suku wale gan gan doji baba gan doro zanu ti yau pa wa zanu ta ni awo maji uwa le ala ala yi wali yawa yalla harji yaji tan duwa waji yaji muhammadu ya hmm. ɗin eh, ya zashi mutu ramatu na kawai abdulaziz babujin ko hmm. ko baba yake zage shi nga aminatu na pa waya muhammadu babuji kiyo babuji wo in zage yo da da shi gaji ko ba gida shi gaji ba kida wari je tuna ka bi fita gona wato baba wi de nan wi de man wuji shi musulmiya na gaji musulmi ya bamu ba na zugu ya bugo ya wani afanin wula faya a su take da wa manya an goci gaji suna shafi amma wuce wula wun ya mun take wun ya faya babu fanci wunna bizin hali ne dangole ka noma shi karagi shi gugu gigejin waga ɗaya ga yau waje effectiveness waga ji wu faya kame mace a faya nan mm. kaga yau zadirikin bawa kagbọ́ kíkẹ́ òde tí yìí rà yóò tààrọ̀ ògúnládà ó láti yàtọ̀ àwọn arí ní a bíi ti ló wọ̀kan nínú àfẹ́jọ́ kágbọ́ ti bàbá àṣìṣì nígbà tí kọta àti àwọn bàbá oúnjẹ àná ta onílà ayé abẹ́ ń gbèsò àlọ́ wọn adìrí dẹ yú ìrìn àjẹ àlọ́tọ̀ àgá pàrọ̀ àrà lóṣì àtúrà fídíò àfihàn àyà òkè bó tilá dìda náà mú pàrọ̀ àrà lóṣì fúdù járùkú gun òde àbẹ̀lẹ̀ jẹ́ ìrìnàjẹ́ adé wọn. ṣètàn ìṣe yi gbọ̀yìn tó àsọ̀kú mú kan ayé. وروى الدارقطني الإمام الدارقطني سكون الدارقطني جزا تكن يلي ما har tu babu na imamu za a bi dauna ga giman da ga mini gima kanta imamu dara kutu haka kitabul illa ne imamu dara kutu nan ci ufe kuka ga bai ci ufe ga gawo ci ufe sai yi bai ci gama ajiyan nan to za a bibiyar to mu je ga yi gayen ne ci gama ajiyan wa gaskiya tarihi shi zane don mi zai hadu ya kai shi dara kutu da sai ji sallai da sai ba hadisi da wasu ci haci bici dara kutu ga subhanallah ko diga na ko da wasu sai yi wuye ba dara ku dinga subhanallah dara ku dife din aya ci dan sai ku ke mele ka zayo sai yugo na mun sai do ku fa bi ayi ani sha'abi qala gama kana hadu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shadda fi nikahi min ali ibn abi talib gami sahabi ani bijo ya e zadda wani da tsanani ya ce lambarin yawo da sai na kana yadribu fi wani fi za kashe ti lamar ya yawo rawahu shafi wa ne wa kadara wabnu ibn khaisama marfu'an ga la ka illa bi wali wa shahidi adli e je wa sai bi wali nan bi rigube ne adili nan ngoli asali baba na majin zagi nan ushi shuwo ndi ayi gwazu muku imoko tungo ci za kuba utaji moto wa opa za kaze za kaze and that is all ya wannan ma fi du musulunci ko ji gane ku amma nga no nga wa pa la kale da kale ma na bi ti anu a je ba be ni do jiya ni don ngo le ri don ani da su amma ki ce da jin fasikanci a gashe ba ila ke le ka zaji unga ga wayi ga ga jirin da fa daga zane finge zane dayanci zane fi wiwi zane jigife zane zuga mana zane fasi kin da jiya wato ebe go wele gan ajili di adan ta chi wuce won kirikiya ebe go na wi na, nga cin fule ade mo yi su bo nga nga gan mo yi ba ni achi de mo wuce ga don abe buya kashi mm. ta che le de la bi pigment yi bi da adi, ajili fi ta mm. chan bo kem ne de system de fe metamorphose ci da shigan limanji a ga diki a nan a ga tawo nan kimna zai ci zozo ci shi ya yi labarin na kimna a kan gada wani kaci a salatan ga wale babba su fayin ga wale ɗaga yin kutuba da sauransu na jima a ji bifo a fayawa ganci na suku wa ne kan zaɓa ta maja mai legan man shiga a gala ta jan yawo. Ta su mamaji mamaja. Da. galibi a sashi a wani yau fafi bakin ba wani nono no le uji uzo tula daga yana ime ya wafa ne ya yawe wa mago hmm, alkabulu bi alkabulu eh, bi ali bi ali jabu alkabulu hmm. shikenan na yawo mago eri madaba àmàmì tí cewa jí yá ajiri ina iya yawon fani gada wani ina ake kpata fatiya la fatiya be lai zaja ina te na babu layin babu wuce kpata ide meji manje lawa wa shi kata ambanin ba na to tun da shiga ke be shi gaskiya wa kaza a rake ga gaskiya wanda yin da tare ga mawuce ba fatiya bai zaja yi ba ga ne ne be ha tó ó sì mú ká yóò béèrè ó. sọ wà lé gan ẹni tó dùn lálùjẹ jín yáà jí bàbá ẹ jẹ ba àá pa ìwé muhammadu sallallahu alaihi wa sallam àwọn ìdán. anabi wọlé rẹ ta marfu wa mawkufan la nika illa bi arba'a. na eh, ba bi orero alubi marfu na tun ba ne binin ko amulubi manku ngala eh na ka ti sahabi wannan ngala ni ka illa bi arba a de wa sai bi nguni khatibun ana wayi mina wa waliyun bi wali wa shahidain dan ne bi rigube wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ngan adna ma yakunu fi nikahi arba yana ji ta tangi gan yawo na ya guni ko mm. allazi yatazawwaju ana jiki na ana jiya wani wa shahidani ga zai bai rigube mm. rawahu ibn abi shayba sahul bayaki wa rawahu darakutni وعن عائشة رضي الله عنها نحو, نحو ذلك دبانا ناشا غير النبي وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قام البغايا كارواجي اللائي ينكين أنفسهن أغاي ذي اللاتي ينكين أنفسهن كارواجي لامين هم بغير بينا وما يبيرين دوريان وروى مالكون al-imam malik magobe an abi zubairi anna umara utiya bi nikahin lam yush lam yashhad alayhi illa rajul wa imra'a Allah ba sai na umuru yace ya wando cho na zane jiri ya wanci ne baba gini bai zagi gini kalun ga zane kawu shar la uji azane kawu sirri la uji zuhu ya wasu soci na mije da biya wai dinna walau kuntu taqaddamtu fihi la rajamtuhu minga ole gboro le minga na futa ku ndi name of where chida amanga ole fe na mo be futa ku ebo kibo shubwa do confusion with na gando ne e wona ngo ole aga at least e ruguba ngo ole ruguba no we ayi ba ji ba ji mm. ne ja ji ba ligi mm. ama ibi ankeli mm. ko amake yi ajili na ta da na mo nda le ruguba su da ala ba ji ni be la ji ni وعن عبد ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه صلى الله عليه وسلم أعلم النكاح الا إلا في فيليو اما قولي اذا الى النكاح إنه تنجد اسراء إسراء إنه يجي فاروا فيكم باونا دي نيم اوف الى النكاح اذا جي إذا جيبه إذا جيبه جي جي نينيجي ولن نصالي بوا نبي محمد با نعم زانينيشي زانينيشي زانينيشي bane ba shi zanu wa zai to ba ji to yin ya ji ban ga wajen nasu ale ba muhammadu ba in the name of ila nikah ndo to ala papeawa a fe di pre wedding ceremonies ba mm. <laughs> ba be yin da yi e ba ga futa yin da yi e po wọ́n fòtó wa náà wà egbon wọ́n fòtó wa e aga lè omi ní afòtó wa aga kànáà ní afòtó wa kaji lànà tí lákú lànà wọn fò tó wa lànà ìfàjẹ kú lànà wọn fò tó wa àwọn ti pátá ìdọjà àtẹkẹ ní gàṣẹwà tí wọn lápá àwọn àrà ní pátá ìpèwé nínú mọ fún plate yẹn ní ìdàdà tí lè wọ́n ní pátá fasadi wọ́n increase o. wọ́n lè dàbí ṣíṣì. àgẹ́ ìdí ní pédè ní pédè ní màá fẹ́ẹ́ di kí bá wọn fi ọmọ ìlà ìdí tó fẹ́ zuwa shi bi fẹ́ tu ne ba ta le ba wuya ne bi mun wale na jiki an naji ilami ni kaya amma yi zajabi a ji wali mai sort of ilami ni ka eri udan eri ya dan bo kashi ka kuna pa wani bi ya ya pa wo is part of what is part of ilami ni ka dorbu dufuf amma ajiye ya musamman inda musical instrument na ya take yana is part of what is part of ilamin nika a mai zaga ji israfu a fi shani obin rikici Za a sai tawaye ya mutu amma shani ya shani ya fugu ba kawai gudun Nyacha. Hmm? Yes. Nyacha sai zan ga cewa ga daga yi zage a loyawo hata to yan wajinan wayo na ga dubai ba da shunan makwabcin madanin wato je gidu jula da daga sai su bai la tusrifu ne la la yuhibul musrifi e ji sha ni doci dole e makwabcin madanin wajinan makwabcin madanin wayo na wajinan muladiya zanwa ciwo su gashi shi to ba to yi mi eji musulmi re ni shanji adasayo wejin gango ku iri ne fafi coci wani nga afon ila e shi ba hijabi ba kaza ba kaza tashi mm. wai wanda ci fanta ebe ti yo nfe mm. za o cewa ala ndo ci kufi zumo ndo ci fe da ba keki iri mi shanji ane ba gaman tace ba bi kawai ba minu na jindine mu ngole ne bata ya jiyo man yi jin bayani je ke mun karatu la fara Jo ka ka yi ce to lalace je yin gice mun ta ji to gice bata wa wata kuma ci kuda ya ya e ja almajiri jine waje aji zan an do ya ja alayhi sallallahu alaihi eh? ya ce so mun ga sun gice ya jiyo ta ga walima jeje ngai wali mana zani ga je bukata yi shi ga ga wa biya kan zani e ma je bukata yi ta ne ga aja je da to gungun don nan moti da yi shi na bishe yi shi na toki yi shi na kaza kaza yi shi na to zan da tunali na kabi je wanda ke fajin ti atabo zan da ci magan ya ke je na zan da ci asa yani na a ko ci kudaje ya ya almajiri majiyo ne za to gwanta adalika su ko yana yabonin a ayan adiya in ka loke ga almari ya zai jina kwata yuti jina wengi cina wa na ibad la yi fi masallaci wajen ne wengi cina gina mu ya jan taimako zan ba ti jina wako ci aure so gala a lopa mu ya jan taimako ran ta da jengi ti jago le ne pata israf musu ci na hmm. yawon zamu ci bai ko iri ne ba ta ga fimini ilanu ni kayo mu rawawa madu lakin qala ba'du sadda ko sashe da shi shigan ka taraka aka wa ga gawo ma saradna alayka min al-ahadisi yana shi ba bai ci kube yin hadisi ya fa fa kan zahara laka butlanu mazhabihim wa tulawa ya ne ga mazhabai shi an tijja fi tajwizi min nikah bi gari wali na da shi gaiza jiya o babu wali na wala shuhudin ko a ci gaiza jiya o babu ya kina babu ya yan na wallahu alam su kwa da ilimi ga ya kafin ya abu wallahu alam bi sawab wa ilayhi al marji'u wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk